الحمد لله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام الذين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وأشهد أن لا إله إلا الله ليس معه إله غيره قال في محكم كتابه إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يا رب بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك وأصلي وأسلم على القائل وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وصلوات ربي وسلامه عليه ألم ترى أن الله قلد ذكره إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فضل العرش محمود وهذا محمد وصلوات ربي وسلامه عليه ثم عما بعد فموضوع خطبتنا اليوم فضائل الأشهر القرم عاشر الناس إن الله تبارك وتعالى يفضل ما شاء على ما شاء ومتى شاء وكيف شاء وحيث شاء وأن شاء بحكمته لذلك اختار القرآن العظيم ليكون مهيمنا على الكتب السواد يقول عز من قائل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه والله تبارك وتعالى يصطفي من رسله من يشاء الله تبارك وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وفي بعض الليالي اختار الله تبارك وتعالى ليلة القدر يقول تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وبالنسبة للبقاء اختار الله تبارك وتعالى مكة المكرمة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين والله تبارك وتعالى يصطفي من رسله من يشاء لذلك اختار جبريل عليه الصلاة والسلام وفي الليالي والأيام فضل يوم الجمعة على سائر الأيام وبالنسبة للشهور فضل الله تبارك وتعالى الأشهر الحرم التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا ترى ما هي تلك الشهور فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان لذلك ألقى العلماء السؤال قائلين لما اختار الله تبارك وتعالى هذه الشهور الثلاثة متواليات لحكمة اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى لأن ذا القعدة كانوا يجلسون في ذلك ولا يحاربون فيها العدو وأن ذا الحج فهو شهر الله الذي تقام فيه شعائر الله وأما المحرم فهو الشهر العودة الذي يعودون فيه إلى بلاده لذلك العرب كانوا يعظمون هذه الشهور قبل مجيء الإسلام ولما جاء الإسلام أقر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الهيكل وهذه الحيئة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام هل يا ترى ما هي خصائص هذه الشهور الحرم إن لها خصائص جمة لا يعطيها إلا الواحد الديان أولاها أن الله تبارك وتعالى يعظم فيها الثواب يقول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نبقه من عذاب أليم وأن من خصيصة الثانية وأن من خصيصة الثانية أن الله تبارك وتعالى يضاعف فيه الذنب لكل من اقترف الذنب يقول الله تبارك وتعالى في حق نساء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا لذلك كل من أتى بذنب في هذا الشهر المبارك فإن الله تبارك وتعالى يضاعف له الذنب والمعاصي لذلك يقول الله تبارك وتعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة معاشر الأحباب إن لهذه الشهور مزية خاصة ميزها الله تبارك وتعالى لأن فيها أيام الحج التي يقول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ويقول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من ترك قلوب معاشر الأحباب لابد أن نغتنم أن نغتنم هذه المواسم المباركات التي تضاعف فيها الأثواب ويضاعف بها الذنوب لابد أن نكثر من التسبيح والتحليل والتحميد والتكبير لأن الأجر كما يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون فعلينا أن نغتنم هذه الفرص المباركات التي خص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة المباركة وعلينا أن نري الله تبارك وتعالى من أعمالنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ويقول الله تبارك وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون ويقول عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنتنا عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فعلينا أن نغتنم هذه الفرص وفي هذه الشهور المباركات فيها أعمال الله تبارك وتعالى أقسم بلياليها يقول عز من قائل والفجر وليالي العشر إن كثيرا من العلماء من يرى أن الأعمال في هذه الأيام أفضل من عشر رمضان الأخيرة كما ذكر ذلك العلماء لذلك العاقل الكيس الفطن الأرب اللبيب فينا يغتنم هذه الفرص ويسارع إلى الخيرات ويقيم فيها شيئا يصر بها يوم القيامة حين يلقى الله تبارك وتعالى سائل أيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا انقضاء البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تأمرون رصيد الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع الخطبة مؤيو ashirin da goma sha ذو القعده watan zulkada alif da ɗari hudu wacce sai daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na jami'a abiya obai da tabnil Jawa, wanda ke kan titin bypass namdi azikwe wanda ke karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya falalan watanni masu alfarma ya ku yan uwa masu albarka muna cikin wani dausayi daga cikin dausaye na Allah subhanahu aikin alkhairi guda ɗaya ana ruɓanya shi ya zame guda biyu sannan kuma sharri da kitici da gunzugulu a cikin waɗannan watanni aka ruɓanya ma mutum ainihin zunubai su kasance guda biyu ya ku ƴan uwa masu albarka lallai mu sani cewa waɗannan watanni guda hudu ne kamar yadda alƙur'ani ya ambato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani akwai shi ne wannan wata da muke cikinsa. wata na goma sha ɗaya a cikin tarihin musulunci sannan akwai ruwan ajiya, sannan akwai mu'arram, sannan akwai ainihin rajab watanni guda uku suna jere sannan guda ɗaya yana ware tarihinsu su shine gabanin musulunci ya zo larabawa sun kasance ba su yaƙi a cikin waɗannan watanni ko da mutum ya kashe mahaifin mutum idan waɗannan watanni suka zo baya karasa baya kallonsa baya mai da ainihin martani ga wannan mutum a don haka da musulunci ya zo sai ya tabbatar da alfarma na waɗannan watanni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce kwarai wannan ta'ada ce mai kyau don haka musulunci ya ansa kuma ya marabce ta kuma ya yi madalla da ita ya ku ƴan uwa masu albarka lallai mu sani cewa waɗannan watanni kamar yadda malamai suka yi mana bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi guda uku a jere saboda wannan zulkada larabawa suna zaune a ciki ba su faɗa a cikinsa suna shirye-shirye sannan zulhajja a cikinsa ake zuwa a hajji sannan muharram wata na farko a cikin musulunci wato ma'aikata waɗanda suka yi hajji suna komawa zuwa ga gidajensu sannan rajab kuma wata ne wanda yake na tattali an da amfanin gona wanda zai yi kiwo yayi yana tattali domin ya je ɗakin Allah subhanahu ya ku ‘yan uwa masu albarka lallai mu sani cewa watannin nan suna da falala masu girma daga cikin falalolin watannin nan kamar yadda malamai suke mana bayani ba a fara yaƙi a cikin waɗannan watanni malamai sun saba shin wannan hukunci na nan koko an kankare wannan matsala ce wacce ke sai an koma cikin manyan littattafai sannan a ga haka amma dai ba a soma yaƙi a cikin waɗannan littattafai sannan daga cikin falalolan waɗannan watanni na alfarma wato aiki guda ɗaya a cikin wata wanda ba shi ba idan ka aikata aikin alkhairi guda ɗaya ana ba ka lada take guda goma amma idan ka aikata aiki na alkhairi a cikin wannan wata ana ruɓanya maka lada take su koma guda a ashirin haka kuma idan mutum ya aikata aika aika a cikin wannan watan idan ba a wannan watan ba ne, akan ba shi zunubi guda ɗaya amma a cikin waɗannan watanni saboda girmansu da kuma alfarmansu aka ruɓanya masa zunubi su koma guda biyu ya ku ƴan uwa masu albarka muna da dama da za mu nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mu ribaci waɗannan kwanuka mu tsaya mu jajirce mu nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala ayyukanmu mu yawaita tasbihi mu yawaita tahmidi mu dinga faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya tabbata a cikin bukhari rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da abu musa al-ash'ari radiyallahu an shin ba zan nuna maka wata taska daga cikin taskokan aljanna ba abu musa ya ce me ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la haula wala quwwata illa billah ka zauna ka dinga nana ta wannan kalma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san irin girman ladar da zai baka wata rana an yi sallah an idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace da sahabbai radiyallahu anhum wai kin zai gagari mutum ɗaya daga cikin ku kullun ya samu lada ɗari a kan kare masa zunubai ɗari sannan a ɗaukaki matsayinsa guda ɗari sannan kuma ya zamana kamar ya ‘yanta wuyayen bauta guda hudu babu kuma wanda zai cin masa da aikin lada in ba wanda ya wannan aiki irin nasa ba sai suka ce ya rasulallahi wa zai iya irin wannan aiki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kai zaka iya kai ma za ka iya kai ma za ki iya suka ce ya za mu yi ya ce ku dinga zama kuna faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul am wa huwa ala kulli shay'in qadir duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya dinga nanata wannan kusan kullun sau ɗari to irin abubuwan da aka ambato na falala ba wanda zai cin masa in ba wanda ya aiki irin nasa ba ya ku ƴan uwa masu albarka waɗannan ainihin watanni masu albarka suna da falalola masu girma saboda Allah subhanahu wata'ala yakan fifita wanda ya so akan wanda ya so a inda yake so a kuma sanda yake so don haka ya fifita lailatul qadri akan sauran watanni ya fifita alqur'ani akan sauran littattafai ya fifita wannan rana ta juma'a akan sauran kwanaki ya fifita sallar asuba ta yau juma'a akan sallolin abin nan sauran salloli ya fifita makka a kan sauran garuruka don haka aikin zunubi guda ɗaya a makka yana ainihin daidai da ayyuka guda biyu na zunubi Allah subhanahu ta'ala sai ya fifita waɗannan watanni a cikin sauran watanni hikimar da ta sanya haka saboda akwai ayyukan hajji a cikin waɗannan watanni akwai sallah babba a cikinsa sannan akwai kwanuka guda goma waɗanda ayyuka a cikinsu yana daidai da kamar mutum ya fita ya yi jihadi a kashe sa bai dawo da wani abu cikin gidansa ba a cikin waɗannan kwanuka akwai ayyamu tashrik su ne kwanuka guda uku bayan sallah babba a cikin waɗannan kwanuka akwai ayyamul qar wato shine rana ta goma sha ɗaya a cikin ainihin zulhajja a cikin waɗannan watanni guda uku akwai azumi da ake ce ma ainihin azumin ashura dukka irin waɗannan abubuwa suna da girman matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka ga saboda girman matsayin waɗannan watanni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hajji guda ɗaya tilo yayi umra guda hudu dukkanin umurorinsa sun wakana ne a cikin waɗannan watanni na alfarma saboda girman matsayinsu a wurin Allah subhanahu wata'ala ya ku yan uwa masu albarka kada mu yi sake da waɗannan kwanuka yau gashi ainihin zulqa'ada ya kai goma sha hudu duk abin da kasan shari'a ta yarda da shi aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta ka zage damtse wurin yin waɗannan abubuwa karatun qur'ani ne yawan istighfari ne yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dukka waɗannan abubuwa in dai shari'a ta zo da shi kuma ta yadda to yana da kyau kwarai ka zage damtse wurin ganin cewa ba a baka a baya ba ya kai dukkanin kai ga mutumin da zai zama na cewa ga dama Allah subhanahu wata'ala ya bashi amma ya zanto an bashi a baya kaito dukkanin kaito ya zanto kana da dama kana da ranka kana musulmi kana da lafiya zaka iya samun dama ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala wurin ganin cewa kayi abin da ya kamata amma a ce an baka a baya wani yana nan yana da buƙatar lafiya irin taka amma bai samu ba to kai da Allah subhanahu wata'ala ya baka lafiya da tsayuwa menene ko ko me ce ke hujjarka wacce ba za ka zauna kai aikin Allah ba kai hatta istighfari wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin cewa ayini yakan yi saba'in ko kuma yayi ɗari mai zai hana ka a matsayinka na bawan Allah mai yawan zunubi mai yawan kurakurai ka zauna kai irin waɗannan abubuwa ka zauna ka ce astaghfirullah astaghfirullah ko kai saba'in ko kai ɗari kai malamai suka ce ko da ya wuce haka ma baka yi laifi ba domin adadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuna mana karancin adadi ne ga mutumin da zai iya amma in ya hau sama babu laifi istighfari ɗari dududu ba na tunanin zai ɗauke ka ainihin sama da mintuna guda goma ya ku ƴan uwa masu albarka lallai mu sani cewa muna cikin ainihin rahama muna cikin jin daɗi mu musulmai 'yan gata ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma mutum ɗan gata a duniya sama da musulmi ko da ko lafiya ko da ko rasa dukiya saboda hatta sanya takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka yadda ake sawa shiga bayi ya koya maka yadda ake sawa yadda za ka yi tsarki annabi alaihi salatu wasalam ya koya maka yadda ake yi to wani hujja gare ka ko ko wani uzuri gare ka da zai zama cewa za a bakka a baya lallai mu sani cewa watannin nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gargaɗe mu a cikinsu ya ja hankalinmu ya kwaɗaitar da mu kuma za mu ga tun daga sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in da waɗanda suka biye musu a baya sukan tsaya su zage damɗe wurin ganin cewa sun rubanya ayyukan alkhairi a cikin waɗannan ayyuka ya ku ƴan uwa masu albarka lallai mu sani cewa imani yana ƙaruwa imani yana raguwa yana ƙaruwa da kyawawan ayyuka sannan yakan ragu kuma da miyagun ayyuka halin da muka tsinci kanmu a ciki ba wani abu bane tasiri ne na zunubai kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ya kawo matukar cewa ba za mu yi sulhu da Allah subhanahu wata'ala ba ba za mu gyara ayyukanmu ba ba za mu bibiyi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to za mu kasance cikin tasko cikin damuwa cikin ƙuƙumi kamar halin da muke ciki a yau kaga muna cikin kunci na talauci muna cikin kunci na rashin tsaro muna cikin kunci na ɗan ainihin bindigan daji ba mutumin da ke iya rintsawa ya kulla idanunsa guda biyu sakamakon aika-aika irin nawa da naka da nashi da nata amma a lokacin da muka tsaya ko dan lokacin da muka tsaya muka gyara ayyukanmu muka nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala kyawawan ayyukanmu to in Allah ya so ya yadda za mu samu taimakon Allah subhanahu wa kamar yadda Allah ya mana bayani walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin don haka mu kyautata ayyuka mu tsarkake niyya mu nuna ma Allah subhanahu wata'ala ayyukan mu sannan da wannan nake amfani da wannan dama in yi kira ga ƴan uwa masu albarka ina son kowa ya kwantar da hankalinsa sha Allah al'amura sun kau matsaloli kuma an janye in Allah ya so ya ta sannan duk abin da zai janyo fitina bai kamata musulmi a same ka a ciki ba masallaci ba wurin tarzoma ba ne ko ko hayaniya masallaci ana zuwa ne a bauci Allah subhanahu wataala a cikin sa kai hatta ɗaukaka sauti ba a san mutum ya ɗaukaka sautin sa Umar dan Khattab radiyallahu an kamar yadda ya zo a cikin muwatta ya zo ya samu wasu mutane suna ta surutu a cikin masallaci sai ce ku baki ne suka ce mu baƙi ne yace to da 'yan gari ne ku da jikinku ya gaya muku da wannan sandatawa ashe kenan kun ga in ya zama na cewa surutu bai kyautu ainihin a ɗaga murya a masallaci ba to ina ga hayaniya ko tarzoma ko tashin tashina don haka ina son kowa ya kwantar da hankalinsa kowa ya mai da ainihin wukarsa cikin kube sha Allahu al'amari yi karshe al'amari an gama ta kuma Allah ya da an wanya kuma za mu ji alheri domin yadda masu iya magana suke cewa kyawun tafiya dawowa shi turaki ya tafi ya dawo amma ga wani ya tafi bai dawo gida ba sannan karambanin akuya mai ya kai ki idda kura har raminta in ban da faɗa da mara ba to in kun ga mu sai wani abu ba wannan ba ibadallah inna allaha ya'muru bil إن الله يأمر qurba wa وشدة القربى وينهى wal munkari wal والبغي يعظكم la'allakum tadhakkarun qumu ila صلاتكم